Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 26 ga watan Zulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 14 ga watan 5,2026 a wannan majalisun namu na tafsirin alƙur'ani mai girma na mako-mako kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufiyana radiyallahu anhuma muna bibiyar tafsirin babban malaminmu a sheikh abubakar mahmudu gumi alaihi rahmatullahi ta'ala wa raddul azhani ila ma'anin qur'an kuma muna cin suratul baqara muna aya ta 213 kuma wannan zai zama majalisunmu na 113 makon da ya gabata ba a samu damar yin karatu ba saboda albarkar ruwan sama da muka sama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى يشي كان الناس أمة واحدة hakika jama'a mutane halittar Allah sun kasance ummatan wahida sun kasance a bisa addini ɗaya ma'ana farko kenan kanan nasu ummatan wahida hakika mutane sun kasance al'umma ɗaya na uku kanan nasu ummatan wahida ai kanan nasu ala ƙalbi rajulin wahid mutane sun kasance mutum ɗaya suke bi kuma mutumin kirki wanda yake kan tauhidi shine babansu annabi adam alaihi salam duk waɗannan fassarorin malamai sun yi su saboda lafazin umma kamar yadda muka faɗa malaman alkur'ani suna cewa lafazin al'umma fil qur'an yana zuwa da ma'anoni hudu zuwa biyar amma waɗannan ma'anonin guda uku su suka fi cancanta da tafsirin wannan bagiran na aya al'ummatu al-milla al'ummatu al-jama'a al'ummatu al-rajulul muqtada bihi duka ya zo a wasu ayoyin wanda a karatun da ya gabata duk mun kawo su kamar yadda malamai suka yi hannunka mai sanda suka nuna Allah ya saka musu da alkhairi Shi ne ma ne ce na alal haƙƙa. mutane sun kasance sun yi ittifaki kansu ɗaya, zuciyarsu ɗaya, ala a akan gaskiya suke ba saɓani, ba rigima wani bai ganin wannan musulmi ne wannan kuma kafiri ne wani bai ganin wannan akan sunna yake wancan kuma kan bid'a yake da bid'a da shirka da kafirci duk baki ne a cikin halitta Allah asali shine tauhidi asali imani asali musulunci asali biyayya ga Allah maɗaukacin sarki tsara dokokinsa nisantar ababen da ya hana wannan shine al'afu annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ta'ala yana faɗi a cikin alhadisul hadithul qudsi kamar da Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halicci bayina waɗanda suke karkacewa duk abin da ba gaskiya ba wato akan daidai ciki fajitalakum shayatin daga baya ne aka samu shaidanu suka zo suka zane yadda su suka kwashe musu kafa suka dora su akan bata amma al'aslu في خلق الله تبارك وتعالى شيني شيني الفطرة حميد الله يشي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم فطرة الله التي فطر الناس عليها هل ترى الله الدين الله ya halicci mutane a la tabdila li khalqillah yadda Allah yayi addinin sa duk yadda wasu suke su canza to wallahi ba zai canza ba ba zai canzu ba addinin Allah yana nan duk yadda mabannata suka yi ƙoƙarin bata shi to na gaskiyar bana da i to shine muttafiqina ala al-haqq min ladun adam tun daga annabi adam alaihi salam mutane suna kan addini ne na tauhidi sun makhtalafu sai suka yi saɓani wanda haka abdullahi dan mas'ud yake karanta ba kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu haka yake karanta al-imam ibn jarir al-tabari haka ya ruwaito a cikin tafsirinsa cewa abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ma رضي الله عنه هنا كان سوا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله annabiyina mubashirin wa munzir sai mutane suka saba kaga al'abdu fil nas al-ittifaq asalin mutane kansu daya suna da haɗin kai akan addini to daga sabani daga baya yazo saboda haka sun makhtalafu sai suka saba bi an amana ba'dhum wa kafara ba'dhum wasu suka ci gaba da imani da Allah wasu kuma suka kafirce wa Allah alhali Allah ya halice su akan imani kaga suwa suka ka baraka kenan wanda suka kafirce لأن الأصل الإيمان والتوحيد asali shine imani da tauhidi saboda ka alkufu wa shirku sun zo ne aka ya da shirka da kafirci sun zo ne daga baya amma da tauhidi da musulunci da imani to sun gabaci kafirci da shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyyi to saboda Allah ya tantance aiwa wa kowa hukunci na adalci fa ba'atha Allahu an-nabiyyi sai Allah ya rika aiko da annabawa nan Allah madaukakin sarki ya ce annabawa saboda ne saboda liyashmal wal ya'um saboda li'anna kulla li'anna kulla rasulin nabiyyun amma wa laysa kullu nabiyyin rasula kowane manzo to annabi amma ba kowane annabi bane yake zama manzo to kaga shi yasa sai aka ce annabiyyi daga cikin ma'anonin annabi da malaman aqida suka bada suka ce man ba'athahu Allah tabaaraka wa ta'ala ila ummati wa lam yujaddid lahu kitaban in an ce annabi shine wanda Allah ya aiko shi zuwa ga wata al'umma amma ba a ba shi sabon littafi ba shine sai a kira shi annabi ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suka faɗa wa annabi kenan suka bambanta shi da ar-rasulu mun san tsohuwar bambanta mana da ake yi a ce abin da kun an ce ar-rasul huwa man uhiya ilayhi wa umira bi al-tabligh shine ar-rasul man uhiya ilayhi wa umira وأمر tabligh والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ سكتين أنشي منزو شيني وند أكي مسا وحي سيكما أكتي جي إسا يفتا ووني وند كتن تاريخ كتن كوا شي فعد شيوا حتى الشيخ محمد بن عبد الوهابي رحمه الله تبارك وتعالى إن بمن تابعنا أتشن الأصول الثلاثة يتشن بئة بإقرأ وأرسل بالمدسير an an an mai da manzon Allah Ta sallama annabin Allah da suratul ikra suratul alaq a garin hira aka ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq a nan ba a umarce shi bai isar da sako ba amma bayan ya dawo gida ya ce zammiluni zammiluni zammiluni fa zammalatu zawjuhu khadijatu radiyallahu anha yace alilbe shi alilbe shi sai matarsa na na khadija ta lilbe shi to yana cikin mayafin ne aka saukan masa da ya ayyuhal muddassir kuma shine wa ursila bil muddassir an mai da shi an manzo da muddassir to amma nufin da wasu malamai suka bada wanda kuma ya fi kusa da daidai shine wa suka ce annabi man bu'isa ila ummatin walam yujaddid walam yujaddad lahu man bu'isa ila ummatin walam yujaddad lahu kitabu shine wanda aka aiko shi zuwa ga wata al'umma sai aka ce ya bi shari'a annabin da ke kafin sa mun gani kamar annabawan banu isra'il suna da yawa har yana cikin <clears throat> abinda <clears throat> Allah madaukakin sarki ya goranta musu ya bani isma'il ku ni'matallahi alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا هذه إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا aka sanya muku annabawa da yawa sannan manzo sama a hadisi ingantacce ya ce kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya idza mata nabiyyun khalafahu nabiy suna da annabawa da yawa to amma ka tambaya waɗannan annaba ina littafin da aka ba su kaga ashe suna zuwa su bi mai su bi shari'a annabi musa ce shari'a annabi musa ita ce at-taura littafin da aka ba wa annabi musa alaihi salam at-taura to shi ne wanda so daga wannan tarihin yana da kyau wannan bambantawa kai tana da kyau cewa annabi man bu'isa aw ursila ila ummatin wa lam na lahu kitabu ba ba shi sabon littafi ba sai aka ce ne ya bi littafin waɗanda suke kafinsa shi yasa ai bayan annabi isa akwai annabawa kafinsa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kare da gaske annabi isa ya rika tura wasu amma da me suke shari'a tare da inji littafin إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ضد سنشي مرسلون ليسوا أما هم أنبياء دوم لم يجدد لهم كتاب بابا كتاب للتابعين وهكا sannan kuma abin da ke ƙara gaggata maka haka al'anbiya wa aksaru min rusul annabawa sun ninninka manzannin yawa annabawan Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Zar da Imam Ahmad ya fitar da shi da sanadi Hassan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa sun kai dubu ɗari sun kai dubu ɗari da ashirin da biyar da dubu ashirin da biyar annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da biyar annabawan Allah ke manzanni kuwa fa su ko gabaki ɗaya ɗari hudu da wani abu to kaga ashe manzanni su ne waɗanda aka ba su littafi sabu su kuma annabawa su abin da suke ne Allah maɗaukakin sarki yana tayar da su domin su ƙara sabunta da'awar manzan da ya gabace su mun gani to da kafa ba aka Allahun nabiyyi sai Allah ya aiko da annabawa lafazin annabi a larabci shine man ne man man yunabba'u man yunabba'u shine nabi ko man yumba'u man yumba'u wanda ake bashi labari man yunabba'u ko manyan ba'u wanda ake ba shi labari to shi ne annabi daga annaba'u ne annaba'u shi ne alhabarul azim labari babba akwai labari babba akwai labarin da yake girman wahayi a faɗa maka abin da ba ka nan a faɗa maka abin da za a yi bayan ka wahayi ke kaga ba wanda ya kai shi shi yasa Allah ya ce an mai ta sa'aluna an na bai al'azim malaman tafsiri suka ce ko da ba a siffanta annabu da al'azim ba huwa azim to amma wannan asifatu din ta'zim ne kuma domin a girmama labari a ƙara girmama shi sai aka ce an mai ta sa'alu akan me suke tambaya naba naba'il azim suna tambaya ne game da wani labarin. gagari mai girman gaske والنبي العظيم القرآن وألا أيكو zuwa ga mutanen nan da suka yi saɓani wasu suna kan imani wasu kuma suka kirkiro bid'a ta kafirci mubashiri annabawan nan suna bishara abinda ake cewa al'bisharatu shine ikhbarul mar'i bima yasuru a faɗa wa mutum labarin da zai faranta mai rai shi ne ake ce masa albishara albishara ko a ce albushra albushra ko albisharatu ai shi yasa ake cewa fuskar da ta yi haske ya ce ko ake koman mashi shi yasa balarabe yake ce masa ne albishu albishu shi yasa bahaushe shi ma da ya zo ya ci albishir albishir shi ne murmushi ka ga murmushi ai labari ta sako ne shi ne wani mawaki yake siffanta yake cewa wa bada sabahu ka anna gurratahu eh menene وجه الخليفة حين يلفظ بالوعد وبدا الصباح كأن غرته من باب التشديد البليغ وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يلفظ بالوحي بالوعد كاي ساتير تابينا كأن غرته كي كاتي حسكا ثانيا وجه الخليفة تذكر تركيتي hina yalfazu bil wa'di idan ya bude baki zai wa talakawansa alƙawari Allah ba mu yin waɗannan wata miyar sai a makwabta Allah shi kyauta to kaga shine na man amana bil jannati suna bishara ga wanda ya yi imani bil jannati suna ba shi labarin cewa ne dan aljanna ne innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم فقاشيني مبشرين من آمن بالجنة ولا بارد جزاء أباك أدوني النك والله تلاني ليكو دادي أتيك دم الجنة والله shi ya sa allah maɗaukakin sarki eh, tun masu imani lokacin da za su wuce ake musu wannan bishara yi mala'iku yi innan lalli na ƙalu rabbin allah su masta ƙamu ta tanazzalu alayhim mala'ikatu allah ta hafu wala ta hajjani wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adu eh, za su rasu shine sai ka ga sai ga kawai fuskan mutum ta haske malam ga mutum fuska shi ta haske Allah ya sa mu zama haka wa munziri na man kafara bin sannan kuma suna gargaɗi ga waɗanda suka kafarci dinna ya cewa wuta za ta shiga والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار mu'sadatu wannan dama a nan muka tsaya wa anzala nan ne wajen da za mu tashi Wa'anzala anzala ma'ahumul kitaba kuma Allah ya saukar wada waɗannan mutanen tare da annabawan alkitaba littafai ma ne ya ce bi ma'anar kutubin. littattafai amma sai aka ce ne alkita aljinsiyatu wannan alɗin ta jinsi ce tana fa'idantar da umi umumi wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa altufidul kulla fil umumi in ka ga al a suna to tana fa'idantar da ganewa idan aka ce alinsan to kowa ya shiga ciki innal insana lafi khusri lallai kowane dan adam cikin asara yake shi yasa sai Allah a cikin rahamarsa sai ce illal na amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ay su laysu min al khasirin hmm. ba su cikin tabaku ba su cikin waɗanda suka yi asara to shi yasa Allah ce wa anzala ma'ahum Allah ya saukar tare da annabawan nan alkitaba ma ce bi ma'anar kutubi littattafai لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هكا الله حقيقة أرسلنا رسلنا بالبينات mun aiko manzanninmu da gaskiya da hujjoji ayoyi bayyanannu mun ba su mu'jizozi mun ba su ayoyi waɗanda za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da su wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana sannan Allah ya saukar tare da su alkitab ay alkutub littattafai aka ba su littattafai wal mizan kuma aka ba su ma'auni ma'auni ma'auni malamai suka ce wa anzala ma'ahumul kitabu wal mizan al mizan al adl kowane annabi da adalci ne yake zuwa kowace shari'a ta annabin Allah to cike take da adalci babu zalunci a ciki akwai adalcin da ya wuce a zo a faɗa maka cewa hanya kaza ka bi ta ga sakamakon ka kun ga jarabawar da ake wa ɗalibai karatu fa kawai ake musu sai a zo sai a rubuta jarabawa kuma ba a yi da a shiga da komai ba in ta shiga da wani abin laifi to ita jarabawa Allah ita za a maka karatun sannan a faɗa maka cewa tambaya za ta fito a waje kaza sannan an halatta maka idan ka zo ranar jarabawa ka shiga da littafi ka buɗe kuma aka faɗa maka ga makin da za ka ci kuma idan aka gama makin da kanka ma za a ce kewa kanka maki a lahira in har aka ta baka kama binin cikin zuma a laika ba ce ga littafin ka nan ka karanta ka karanta da kanka kewa kanka hukunci hukunci adalci sau daga Allah ta'ala ya aiko manzan annabawa da littafai wa annal aqidata fi jami'il kutubi wahidatu sannan dukkan aqida a cikin littattafai da suka gabata aqida ce kwara ɗaya. babu annabin da ya zo da shirka wallahi babu annabin da ya zo da shirka duka annabawan Allah da tauhidi suka zo shine ma da ce la ilaha illallah aqidar la ilaha illallah kowanne annabi idan ya zo to yana zuwa ne da aqidar la ilaha illallah aqidatu tauhid yasa babu annabin da aqidar da ta saba wani annabin annabi sallama a hadisi ingantacce yace al-anbiya wa abna'un min allati abuhum wahidun wa umma ummahatuhum shatta annabawan Allah ƴaƴan uba ne ubansu ɗaya abuhum wahid ana nufin ay millatuhum wahidatun addini ɗaya suke kai tauhidi amma wa ummahatuhum shatta uwayensu su suka bambanta mata kowanne da shari'arsa likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowa an shi shari'a shi a shari'a annabi Musa alaihi salam ba a tsarki da ruwa tsarki na wanne da haratul habas ba a yin ta da ba a yin ta da ruwa mu kuma ka da harfin khabar me da harfin khabar tsarkin abin da ya ya same ka ya zuban maka a jiki ko ya zuban maka a tufafi ko ya zuban maka a wajen da za ka yi sallah da harfin khabar yake to mu da harfin khabar a shari'a mu idan mutum yanzu da zai ga bayan gida a dashi kuma ya tabbatar da cewa bayan gida ne to abin da zai kawai sai kama daidai wajen sai ya zuba ruwa ya wanke ko ba a ce sai ya saka bugu ba eh sabulu kai ƙarin tsafta ne amma ruwa shi ake sawa shi yasa idza ta'ayyanat an-najasatu butila mahalluha idan aka diga najasa khabar to a kama daidai wajen a wanke i eh, butila mahalluha fa inil tabatat butila thawb amma idan ta ɓoyu. najasar ta koyi ba a san inda take ba amma an san tabbas ta shafi tufafi to wuce da sauhu kulluhu sai a wanke duka tufafi saboda ne saboda yanzu ba a san ina najasar take ba to amma a shari'a annabi Musa alaihi salam sannan a jikin mutum ya gani shi ma kawai uwa zai ya wanke to amma a shari'a annabi Musa alaihi salam idan mutum ya saki bayan gida ko bawali ya zuban masa a jiki to abin da zai shi ne ya samu dutse ya takarta jikinsa har sai ya ga jini sai ya ga jini kabe to shi ne wai ya zo anhu israhu wal aghlal allati kanat alayhi al isr الشده wal haraj anani da zafafawa da kuntatawa annabi sama ya zo duk ya kauda su kuma Allah ta'ala mun gode maka duk annabi sama ya kauda waɗannan abubuwan na tsanani da wahala a cikin addini ba su to addinin annaba dai duka annaba tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annabi musallallahu alaihi sallam kowa tauhidi ya zo da shi shi yasa duk da a wanda kaga ana yin ta amma ba tauhidi to sunanta da'awatun fashilatu da'awa ce da ba inda za ta kai ko shekara nawa za a yi ana yin ta to za a ta a waje ɗaya ta zagaye kuma ba za ta shirya da kowa ba kuma ƙarshe watsewa ma za a yi amma a tauhidu awwalan tauhidi shine matashin farko idan da za a tsaya a ta karantar da mutane tauhidi har shekara da shekaru ba fai ne ba ba shara'i ba ne na kowane mai da'awa sai ya samar da gwamnati kamar yadda annabawan Allah ba dukan su suka iya kafa gwamnati ba annabi nuhu alaihi salam awon shekaru dubu ba hamsin da yana wa'azi bai kafa gwamnati ba amma tauhidi yake kira zuwa gare shi أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون haka annabi nuhu ya yi ta wa'azi fa shekara dubu ba a mutu a ni'budullaha ku bauta wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'uni ni kuma kuma biyayya duk abin da na zo muku da shi daga Allah ne ku da haka shi ne wannan bil haqqi kuma da gaskiya duk abin da annabawa suka zo da shi gaskiya ne daga Allah to ya kace tsammanin wanda ake masa wahayi daga ubangiji subhanahu wataala wanda shine ubangijin gaskiya ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كذا نعم, نعم. تشيني ونا ولك بالحق تبسيا باب صوفني نقيا أتشم دعوة أن ما سقط ذلك أما دعوة ما سأل ما مشكتك بكريان إيه؟ saboda ba wahayin Allah a ciki yanzu ka ga falsafa filosof da ake karantar da mutane har mai karantarwa fa zai gane abin da yake karantarwa idan ana karantar da filosofi to shi kan shi mai karantarwa baya gane me yake karantarwa shi yasa da suka alakanta kyawawan ɗabi'u da falsafa ai kaga ɗabi'u ba su gyaruwa duk a jami'a a cikin darussan da ake koyar da mutane na karantar da su moral philosophy amma ɗabi'un mutane na canza shi kan shi ne karantar wanda ya zo ka gaishe karfin moral ne ma iman hmm. eh, sai dai ka ji kunya ka ji faɗin haka ko kana shayin shi amma magana gaskiya ce shi ma ya san ba moral ne ke karantarwa ba shi dai kada ya san abin da yake karantarwa shi yasa ba a karanta kyawawan ɗabi'u da falsafa kuma mutum ya zo mutumin kirki ana karanta kyawawan ɗabi'u ne da wahayi hmm, wallazi ba aka fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wannan tazkiya ita ce a kyawawan ɗabi'u hmm. tsarkake musu zukatansu su zama mutanen kirki idan kana son ka fahimci tasirin wa yuzakkihim to ka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallama ya fita kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya suka zama bayan aiko shi abinda Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗawa wa Najashi ke lokacin da suka hijira Habasha kafarai suka tura abin nan suka tura mutum biyu ƙwarai shawa suka tura mutum biyu cewa su je su ce wa da jashi ko su ya dawo da su maka a cigaba da azabtar da su jafar radiyallahu anhu ya tashi ya jawabi min hikima a gaban sarki na jashi duk sai da ya faɗi waɗannan abubuwa ce mun kasance mutane ne masu bautar gumaka muna shan jini muna cin amana muna ƙayya muna zina muna shan giya muna kwace haka ne ya siffanta ya ce sai Allah ya aiko da wannan annabin a cikinmu duk ya umarce mu da mu bar waɗannan miyagun abubuwa ya kawo mana kishiyoyinsu ya umarce mu da sallah ya umarce mu da azumi ya umarce mu da sada zumunta ya umarce mu da kyautata makwabtaka ya umarce mu da biyayya ga iyaye duk shine sai waɗannan mutanen ƴan uwanmu suka yaƙe mu suka ƙi mu shine sai muka gudo muka zo ƙasarka a inda muka samu labarin cewa duk duniya a yau ba inda ya kai ƙasarka adalci shine yanzu kuma suka taɗaɗo suka zo suke son ka kore mu su ci gaba da azabtar da mu a can wai sai mun bar wannan addini ai nan take na jashi ya ce akwai wani abu da za ka kare mu da shi da za ku kare mu da shi a cikin abin da Allah ya muku wahayi ka jafar malam hakimun ne malam hmm. ana son ne da awaye zama yana da hikima kun san abin da yi wanda kai sai ya jawo su wata maryam ya karanta suratu maryam wani yanki nata tun daga farko tarihin samuwar annabi zakar annabi haya haihuwarsa addu'ar da babansa zakariya ya yi sannan haihuwar annabi isa alaihi salam ai ja'far bai gama karanta waɗannan ayoyin ba kawai sai ga na na kuka na kuka da hawaye ya ce abin nan da kake faɗin shi daidai yake da abin da aka saukan mana mu ma aka zo mana da shi nan take sassace gwiwar waɗannan 'yan saƙon guda biyu ya ce ba zai kori su ja'afar ba ya ce kuma su ban mashi ƙasar maza maza dama sun zo da cin hanci sai da suka je suka ga ministocin shi suka ba su cin hanci Ka shiryo kayayyaki na sha tara ta arziki suka kawo musu ba, babban da tsaniƙa ministocin najashi haka musu isu kenan suka tafi gwiwa a sace sun yi asarar cin hancin da suka bada domin ba su da damar da za su ce ku ba mu kayan mu tafi da su mu kare shi ne saboda haka gaskiya ce yasa duk abin da yake abin da annaba suka zo da shi zaka samu abu ɗaya ne gaskiya ne na tauhidi ba cin karo shine sai imam ya ce muta'alliqun bi anzala ay wa anzala kitaba bil haqqi wa anzala bil haqqi kenan wal murad bil haqqi huna abinda ake nufi da gaskiya anan da Allah ya ce Eh, da Allah madaukakin zake cewa an zama ma'ahumul kitabu bil haqq to al haqq din nan malam yace al hikam hikimomi da suke ciki kuma zai iya daukan al hukum hukunce hukunci duk da nan al hikam ya fi domin da lauka qasada al hukma la qala al ahkam hikimomi duk abin da ke cikin addinin Allah to akwai hikima a ciki shi yasa malam ibn qayyim rahimahullah a wurare da yawa a cikin littafansa yana faɗi yana cewa shari'a Allah da baki ne abu hudu ce duk inda aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan hudun to ba shari'a Allah ba ce yace shar'ullah hikmatun kulluha wa shar'ullah adlun kulluhu wa shar'ullah maslahatun kulluha ce shari'a Allah ga baki ɗin ta hikima ce Allah zai abu ba hikima ne hikima hikima abinda ake nufi da hikima shine ka yi abu da manufa ka yi abin da zai ba da sakamako mai kyau shi ake ci mushi hikima alhikimatu kenan ka yi abin da zai ba da sakamako kyakkyawa babu wani abacin shari'a Allah da babu hikima a ciki shi sa malam ibn qayyim rahimahullah a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'i ar-rabbil sai da ya buga misalai sun fi ɗari biyu a tsakanin Alƙur'ani da sunna na hukunce hukuncen musulunci da kuma hikimomin da ke cikin su har abin da kwakwalwarka bata iya hasaso maka ba to sai an faɗa maka hikima sai an faɗa maka hikima me yasa Allah ya ce ai kaza me yasa Allah ya ce ai kaza me yasa Allah ya haramta kaza me ce ce hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya haramta kaza kaga hikima ce sannan na biyu ya ce wa shaƙullahi abin kullu shari'a Allah ta baki ɗayanta adalci wallahi babu zalunci ko ƙwan haɗa yanzu ka duba ifamu in wani ya kashe wani a kashe wani a kashe shi in ya cire masa ido a cire masa in ya cire masa kunne a cire masa in ya cire masa hanci shi ma a cire masa sannan abin da bai kai waɗannan ba shi kuma a auna a ga za a masa sannan aka samar da diya idan babu tsifafi sai a yi diya ya kashe mishi ɗan uwa su kuma suka ce a'a ba su bukatar a kashe shi abinda suke so shine a ba su biya yana da marayu ku duba hikiman ba ta fito ya kashe shi Zai ina jin kwanan na ake ban labari nan kusa da mu a wannan titin aka ce wani wani direba ya take yara wajen ya take wata mata da da da da da da ko da mashin ne da kuma tana da ciki da kuma goyo da kuma da ni. mutum hudu to ka ɗauki misali shi ne mashin ɗin kaga ai ba da wuya a cibi da iyali sannan ita ma matar ai zai wuya tun da gashi amma tana da ciki kuma an ce da ɗa to sai shari'a mutunci ta samar da diya kaga adalci in ba a kashe wanda ya kashe wani ba tun da rai bai fi rai ba to sai a biya sai a biya kage hikima ce sannan in na kuskure in na kuskure ne bayan an biya kenan to abinda za a yi kuma shine sai ya yi azumi azumin nan nuna wa Allah yake ya Allah kai kai halittarka ya Allah ni ne sanadin raba wannan halittar taka da duniya ya Allah ba da gangan nayi ba ya Allah na tuba ka gafarta mini shi yasa Allah ya tawbatan min Allah kaga adalci ne wannan sannan kana tsammanin wani ya kashe dan uwan wani da gangan shi kenan kawai sai aka gane shi babu kisasi ba a kashe shi ba kuma ba a biya biya ba kawai sai dangin wannan daga kallon shi shi kenan kawai ya sha kana tsammanin haka za ta faru ka duba tsarkin sahabbai fa ka duba tsarkin sahabbai amma lokacin da aka kashe sai na umar radiyallahu anhu wanda ya kashe shi ba musulmi bane amma a cikin 'ya'yan sayyidina umar radiyallahu anhu sai da aka samu wani wanda ya fusata ya zargi wani cewa da haɗin bakinsa a cikin kisan da aka yi wa babansa sayyidina umar wallahi zuwa yake ya kashe shi ubaidullah ibn umar shi ne kashe hormuz a matsayin yana zargin akwai alaka tsakanin hurmuzu da wa da abu al-majusi kaga wannan shi ne so da ka zai yi wuya kawai wani ya zo ya kashe wa mutum ɗan uwa ba a ɗau mataki ba sannan ka ce wannan wai ka lallashe shi zai yi wuya a ɗabi'ar ɗan adam zai yi wuya ya lallasu kawai shi ke na ya tafi bagar ƙila baban shi aka kashe ƙila ɗan shi aka kashe mishi matashi ya kai lokacin da zai taimakai sai kai wani ya zai kashe shi da gangan to shari'a cikin adalcin ta sai ta ce a'a ba haka za a yi ba ni ga sakamakon abin da za a yi da gangan ya kashe shi eh to shi ma a kashe shi ya tafi can ya tsane shi su haɗa can Ai shari'a a gaban Allah a'a ka a kashe shi to a biya biya wannan giyan wallahi aka ɗauka aka ba magajen wannan wanda aka kashe to ya ishe su ta ishe su siyar ta ishe su siyar rayuwa a ba mutum raƙuma guda ɗai har ɗari raƙuma ɗari ƙaramin kuɗi ne a ba mutum ɗai-ɗai-ɗai, har dinari dubu ko dirhami dubu goma sha biyu a ba mutum kana jin wannan kananan kudade ne da kun san su dai a najeriya yadda suka koma a nera. dubban yi kaga allah kalli waɗannan yara da ake tsammanin baban su ya ci gaba da kula da su yanzu tun da an kashe shi ba shi an raba shi da duniya kuma ba wai ajalinsa ba ne kawai ya kwanta a kan gada ya mutu a an ga wanda ya yi gaggawa ya kashe shi to ga shi a ci gaba da renansa a ci gaba da kula da su adalci ne wannan ko ba adalci ne kaga adalci sai malamin qayyim yace na uku wa shari'at wa shar'u maslahatun kulluha shari'ar musulunci maslaha ce maslaha abin da zai jawo amfani babu wani hukunci a cikin musulunci wanda idan ka yi shi ba zai jawo maka amfani ba amfanin nan ko dai na duniya da lahira ko kuma na lahira amma babu wani hukunci da shari'ar musulunci take da shi a babin ibada a babin aƙida a babin mu'amala a babin kyawawan ɗabi'u face yana da amfanin da zai jawo maka sai dai kai ne baka gane ba sai dai in kai ne baka gane ba sai na hudu sai ce wa shakku rahmatun kulluha sannan shari'ar musulunci tausayi tausayin Allah Allah ya zama tausayi a cikin addini yanzu ka kalli wasu addinan na sha buga misalin da wani addini da hauka China da tsakaniya China da rashin addini China da wani addini ya bayyana a ƙasar China wai sunan shi addinin Falun addini ne da sai mutum ya hau sama kamar a ce hawa biyu ko hawa uku to alamar imanin shi ya kai shine sai ya faɗo ta ka ya mutu addinin fanin wanke ne hmm. ba wai ne sanye ta bane ba fasar da ba china da wannan china ta yanzu china mai technologin nan china mai kere-kere a cikinta aka samar da wannan addini to duk haukar shugabannin china da haukar da rashin addininsu wallahi da suka haramta wannan addinin so da addinin mahaukata ne amma mu kalli shari'a hatta hajji da ake zuwa hajji akwai nau'uka na wahala a ciki amma sai da shari'a ta sauƙaƙa aka sauƙaƙa yanzu misali da Allah ya farlanta mana hajji sai Allah ta'ala misali sai ya ce a ƙasa za a tafi ba a yadda ka hau abin hawa ba ka tashi daga Najeriya ka tafi Saudiya a ƙasa kuma dole ku duba rahama saboda wahalar da ke ciki ma sai Allah ta'ala ta ce ni man ilai ilayhi sabila sai ka samu dama sai ka samu dama in baka samu dama ba bai zama farilla akan ka ba ba ka da baka biya kuɗi ba ba ka da kuɗin biyan aikin hajji ba ka da shi ba ka da abinda za ka bawa iyalanka na guziri na gida har ka je ka dawo ba za ka shiga tashin hankali ba aikin hajji ba wajibi bane a kanka in ka ji ana fira aikin hajji sai ka shigo da bakinka ya ka kawai ka addu'a ka ce Allah ya nuna mana Allah ya ba mu Allah ya sa mu ma ya ba mu abin da za mu ci amma aikin hajji ba wajibi bane a kanka sannan idan ka tafi aikin hajji hukunce hukuncen aka sauƙaƙa su shi kan shi nau'in aikin hajji sai aka sa shi uku ka zaɓi duk wanda ya maka wanda kage zai fi maka sauki idan kana ganin kudinka ba su da yawa ba za ka iya yin hadaya ba wato ka ce rago ka yanka ranar goma ga wata to sai ka ifirari kawai sai ka zalla aikin haji ba in ka ga ana ta magana raguna ana ce ai rago ya tsada mana a saudiya sai ka yi gunda bakinka ifirari kake yi kake kan ko ake yi ko kuke tabattu ko kirani manikan ifradi yake wannan sauƙi ne ko ba sauƙi ba ne sauƙi ne kun ga shi ne wannan shi sa ma da ya ce alhikam hikimu ne wal fawa'id da fa'idoji kaga su ne mafalih da su ne maslaha abinda zai jawo maka amfani sannan wal masalih su ne al fawa'id wal masalih to shari'ar musulunci duka waɗannan addinin Allah haka yake akwai hikima a cikin sa akwai maslaha akwai adalci akwai tausayi rahama ce shine sai Allah ta'ala ya ce yayi haka ne li yahkum ay Allah bihi bainan nas domin Allah madaukakin sarki yi hukunci a tsakanin mutane da littafi so daga littafi shine al-fasil shine mai rabewa littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar shi yake raba hukunci shi yasa Allah madaukakin ya ce mai in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila idan duk akai sabani to alƙur'ani da sunna su suke yin hukunci wane ya ce abu kaza wane ya ce abu kaza wane ya ce abu kaza to sai a koma zuwa ga littafin Allah littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi shine fa huduhu ila Allah wa rasul kuma ma da man za a yi aiki da waɗannan biyan to za a ba za a samu tabani ba kowa ya ajana shi aka ce alkitabu da as-sunnatu din za a yi aiki da su littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ya samu sabani me ya yasa sabanin sahabbai zai da yawa an fi samun sabani a cikin tabi'ai fiye da sahabbai sannan sabanin atba'u tabi'ina ya fi yawa fiye da na tabi'ai to da gwaggwadon yadda al'umma suka yi da littafin Allah da sunnar manzo Allah su salama gwaggwadon yadda sabani zai karanta a cikinsu sahabbai suna yin sabani akan wani abu da an jawo aya ko aka jawo yanzu hatta rasuwan manzo Allah sama an yi sabani akan annabi ya rasu ko bai rasu ba wasu suna cewa annabi sama fa ya rasu gashi can kwanta fa a ɗakinsa amma sai aka samu irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu kawai shi sai ya ce ai bayan da zai annabi ya rasu ya ce annabi ba bai rasu ba mai zara ta kobi ya ce duk wanda ba ya sake cewa annabi sama ya rasu ya kai shi lahira in annabi bai rasu to shi ya rasu kaga sabani amma da sai na abubakar ya zo ja mishi aya ba kaga fa rusuhu ila Allah raddahu abubakar ila Allah ai ila kitabillah shi ce fa hasama kitabullahi al-ikhtilafa sai littafin Allah yake sabani ya ja mishi ayo ma muhammadu illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum kaga afa in mata <laughs> kuma an ce kad khalat min qablihi rusul aina haula ne rusulu qablahu alladhina khalau matu so da ka idza matu huwa la budda an an yamuta in su sirra shi ma zai rasu innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وكل نفس ذائقة الموت <laughs> هذا شيء saboda haka aka jawo sayyidina Umar aya sayyidina Abubakar ya ja masa aya kawai shi ke ba sayyidina Umar ya ce wallahi fa ka'anni ma qara'atuha sai na ji ayar kamar ban taɓa karanta ta ba kamar ban taɓa karanta ta ba sai na umar kuma yana cikin sahabbai talatin da wani abu waɗanda aka yi ikifaki sun haddace ƙur'ani shafa annabi sama ya rasu kwarai da gaske kun ga ne wanda ya hukuma Allah bihi bainan nasi ay al mukhtalifin li yarju ila al haqq domin su koma zuwa ga gaskiya domin a koma zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo Allah sama anan gaskiya take wa yatruku khilafa bainahum kuma su bar sabani a tsakaninsu domin in akwai littafin Allah akwai sunnar manzon Allah ta salama to babu sabani babu rikici manzo Allah ta salama yake tarattu fikum shay'aini ma in itafamtum bihi ma lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati na bar muku abai guda biyu abaje guda biyu wallahi idan kuka yi muku da su a baya na ba kuma a bana littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke hada kan mutane su suke hada kan mutane da zarar kaji an yi sabani ana rigima to wani ya bi littafin Allah wani ya bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo son zuciya duk bid'o'i da ake yi son zuciya ne shi yasa ake cewa bid'a ai alhawa albid'u alahwa masu yin bid'o'i ake ce musu ashabul hawa ko a ce musu ashabul ahwai son zuciya in son zuciya ga nasi sai sa ajiye su ko son zuciyarsu kawai abin da ya sa ka tsara suka tsara wa kansa shi ke nan su tsara ce to yau ma dai ga shi Allah ya sa za mu tsaya a nan ba mu kai ƙarshen ayar ba eh to nan wajen tsayawa ne kuwa fi maktalafu fihi to mu karanta shi liyahkuma bainan nas fi maktalafu fihi min al-fi kenan domin karishin shi shine domin a hukunci Allah ya hukunci a tsakaninsu a game da abin da suka yi sabani a cikin sa na addini littafin Allah shi ke yanke hukunci ya hana sabani ya hana sabani na sabanin da ake nufi ana nufin sabanin aƙida amma sabani na bambancin fahimta a cikin fiƙin to wannan ba za ka iya hana shi yana ba da fa'idojinsa wani zo bari da gaske amma sabanin aƙida wani na cewa Allah ɗaya ne wani na cewa uku ne wani na cewa kowa Allah ne kai ka san akwai mata a ciki wani na cewa Allah ne daidaita akan al'arshi wani na cewa ah kawo Allah wuri Allah na ko'ina daga an samu matsala wani na cewa Allah na da sunaye yana da siffofi wani na cewa ba yi da su kaga wannan ba saɓani ba ɗaya na kan fata ɗaya na kan shirya amma matsalolin fikihu waɗannan kamar yadda annabawa suka saba da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to haka kuma malamai ma suke sabawa a wajen fahimta kowa gwagwanin yin bai wanda Allah ya bashi wani ya fi bincike wani ya fi hangen nesa waɗannan duk suna tasiri fa a saɓani wani ya fi littattafai kuma yana karantawa shi kuma wancan littattafan shi ba su da yawa abinda wancan ya leƙa ya gani wannan bai gano ba kaga za a iya samun saɓani a cikin fatawa wance ya ce kaza wancan kuma ya ce kaza to wannan shi ba laifi ba ne abin da ke zama laifi a ciki shine mutum ya gane ba daidai ya tafi a kai ba kuma ya ta'assubanci ya ce ai mu? ta ce kaza kamar yanzu yadda kwanan nan za a ce mutane kafi kan yi aiki da hadisin na na ummu salama hmm. da manzo Allah sun ce duk wanda watan da ya shiga kuma yana nufin ya aiki ya layya to kai ya aski kai ya yanke kumba haske ya yi layyarsa to za ka ji wasu yanzu nan sun suna rikita al'umman nan ta manzan Allah sallallahu alaihi suna cewa ai yanki suna musu wannan hadisin nan na Muhammad sallallahu alaihi nan ba dai ba ta'assubanci ne na mazhaba shi kuma ta'assubancin mazhaba musiba ne wallahi ta'assubancin mazhaba musiba ne yan uwa ta'assubancin mazhaba fa ya jawo yana jawo kafarta juna yana jawo musulunci a tara bari ba ku labarai biyu wani wani wani wani wani wani ne mazhabin shafi'iyya mazhabin hanafiya yake sai aka tambaye shi malami ne wai aka ce ya halatta mutum ya auri ba shafi ba hanafi ba iya eh? ya halatta ba hanafi ya auri ba iya sai ce eh amma waliyunzil haman jilatal kitabiyyati ya ce ya aure ta amma a matsayin ba yahudiya ko kirista malami ne sai ba da wannan fatawa mulka asibancin na biyu a wannan zamanin namu ba nesa ba na ce wannan zamanin namu ko da shekara ɗari ne ko casa'in da tara duk zamanin ne aka samu wasu mutane suka musulunta da suka musulunta da yawa a ƙasar japan da suka musulunta sai wani malami sai zo ya ce musu shafi'iya za ku ɗaya kuma sai ce a hanafiya za ku sai suka ce a to muna tsammanin mun shigo wani ɗaki gida ne ɗaki ɗaya kuma a shi ɗakuna ne ma a gida sai suka ce sun koma kiristancin sun koma kafin su a wannan zamanin ya faru daga ta'assubancin mazhaba ba karamin fitina yake haifar wa mutane na shi kyauta Allah ya shirya waɗanda suke kira zuwa ga wannan ta'assubancin wanda mu ba mu san shi ba da shirya ya su na kuma ya gane da su su daina kawo al'umman manza Allah jima in ka ce kana duba social media haka za ka yi ta gani ta maganganu Allah ya mu Allah ya sa mu shiga watan zulhijja lafiya kuma ya ba mu ikon bauta masa a ciki waɗannan kwanaki goma da nake tantar su Allah ya maɗaukakin sarki ya sa mu ci su hadisin ibnu abbas wanda malamai da yawa suka fitar da shi manzon sallama ya mana ya faɗa mana mahimmancin waɗannan kwanakin ma min ayyami al'amalu salihu khayrun fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr ila ya rasulullah wa lam jihad fi sabilillah qala wa lam jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay'in annabi sallallahu alaihi ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya halitta a ban a cikin kwanakin shekara da ake da su guda 360 ko 358 ko ɗari uku da hamsin da wani abu da aikin alheri Allah ya fi sansa kuma ya fi min kalada kuma aikin alheri ya fi falala da daraja a cikin waɗannan fiye da waɗannan kwanakin guda goma yana nufin kwanaki goma farkon zulhijja aka ce ya ma'aikin Allah har da jihadi jihadi da mutum zai fita domin ɗaukar kalmar Allah ba zan sani ce har da jihadi sai nau'in jihadi ɗaya shi ne ya fi aikin alheri da za ka yi a cikin waɗannan kwanakin shi ne mutum ya tafi da kansa da dukiyarsa jihadin a kashe shi kuma a kashe dukiyar ta na ta dawo ba wannan aikin da ya yi da darajar da ya sama su ne suka fi falala da daraja da matsayi fiye da mutum ya aikin alheri a cikin waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskantar su ayyukan alherin nan ba su da iyaka daga ciki akwai alli. in Allah ma mutum iko ya halitta zai iya azumin duka kwanaki tara tun daga ɗaya ga watan zulhijja har tara ga watan azumi na ciki in bai samu damar yin duka ba to kai ya sakaci da yin na arafat kai ya sakaci da yin na arafat an tara ga watan ki hmm. aikin alheri ne kyautata wa iyaye aikin alheri ne kyautata wa makwabta aikin alheri ne kyautata wa dangi aikin alheri ne sada zumunta aikin alheri ne sallah aikin alheri ne istighfari aikin alheri ne tasbihi aikin alheri ne hailala aikin alheri ne salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma aksara amal alhayr ma aksara amalin khairi wa tanawwa'ahu aikin alheri yana da yawa kuma ya nau'antu kala kala sai mutum ya ɗiba abin da zai yi ya kwatanta ya yi gwangwadon abin da zai yi amma kada mutum ya bari waɗannan kwanakin su zo su wuce bai tsaya ya yi abin da ya cancanta yi ba kun ga wannan azumin na ranar arafatar ga wata annabi sallallahu alaihi ya ce a hatasibu ala Allah an yukaffira sanatan allati qabla والسنة التي بعده ina fatan da izinin Allah mutum ya yi shi Allah zai wanke maka zunubansa ya gafarta maka zunubansa na bara da na bana karu ku cikin zunubi nake dumu da wani Allah ya ce to kada mutum ya wasa bai yi wani abin da zai amfane shi a cikin waɗannan kwanaki ba Allah ya ce sannan duk wanda ya san yana zai yi layya to kada ya cire kumbar tsayin aka ga wata wajen kaga sai ka shirya ke eh, yau ashirin da shida a najeriya ko saudiya kuma ashirin da bakwai eh, muna fatan watannin za su daidaita kila na mu yi nukusani na su yi tamani har sai a samu daidaiti nasa zai cika talatin haka ne mu kuma na mai zama ashirin da tara sha Allah haka nake fata ba ba fa ke nake faɗa ba ban zani ba fata nake eh ai sabani ne da daɗi ko hmm? za a zo ana sabani yau shi ne ranar arafat da daɗi ba daɗi to to ka ganin da kwanaki sai mutum ya yi dako ya bi ya ga yadda abin yake kai ya bari kuma zai yi layya a shiga wata bai yi asiki ba bai yi yankan kuma ba sai duk mutum ya waɗannan kafin a ce an ga wata an shiga ɗaya ga watan zulhijja in zai yi layya banda wanda za a mai layya ai banda wanda za a yi layya da shi eh, kun gane wanda za a yi layya da shi wanda shi ana tare an sa shi ne tarayya a cikin lada kamar mata a gida wadanda mai gidansu zai yanka rago ba mai ware ya ce ke hajiya wanke ga ragonki ba mai eh, ce ba ƙila zai yanka raguna biyu ko zai yanka rago ɗaya mai tarayya da su mai sa su a cikin lada to su wannan bai shafe su shi dai da bi to shi wannan hukuncin ya shafa mun gani shi hukuncin ya shafa su bai shafe su ba wallahu alam Allah shi taimake mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته